أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أسمي وأتو يام الليل نعم يام الليل والنهار وتطوع النهار حديثنا دبو الآن قريبا كده ثمانية الآن سلسلة النسائي قال أخبرنا إسماعيل من مفعول قال قال حدثنا خالدون قال قال حدثنا هشام قال قال حدثني عيا عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يا تنبينا أنا عائشة أكم سلم من ذا أمسلم للدريق abu salama ibn abdurrahman ibn auf na na aisha tambaya kan sallar manzon Allah sallam da daddare ba zai cewa kana yusalli 13 raka'a 13 raka'a ya kasance na yin sallar raka'a 13 da daddare yusalli 8 raka'at yana yin sallar raka'a 8 suma yutiru sannan sai wutiri suma yusalli suma yusalli raka'atin ma'ana raka'a 8 in yayi suma yutiru sai wutiri da ragowar kenan su mai sul yarka'atin sai sallar raka'a biyu wajen sina da fa idan arada an yarka'a kama in ya so wato yayi ruku'u ma'ana zai karatun a zaune in ya so yayi ruku'u kama sai tashi fa raka'a sai karasa karatun sai ruku'u wa yusalli raka'atin wato sai sallar raka'a biyu bai bainal azan wani iqama tsakanin kiran sallar na asubahi da iqama fi salati subhi a sallar asubahi raka'a ta fajr ake ne zikira abinda da suke nufi a nan cewa gaba ɗaya kaga wannan ruwa gaba ki ɗaya ke yin sha uku an gane ko gaba ɗaya yake yin sha uku lokaci guda sai ka ɗauki sha ɗaya ka sa a can ka kawar ka a tafajirin ka sa a nan kaga kenan wutarin su zai zama raka a uku ne kenan wacce kuma raka a takwas a matsayin mai shafa'i قال أخبرنا أحمد بن نصر قال قال لسنا عمر بن محمد قال قال لسنا عسام ابن علي قال قال حدثنا العامش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ركوعي قد بناء الفجر إذا سمع الأذان إذا يذكر صلى نبيني ويخففه ما ينسق ساسي قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر وأنا حديث منكرين وأتو منكرين تفسكت السنة دي قرية أما تواتم معنى ألف تنجو قال أخبرنا الصعيد بن نصر قال قال ابن عبد الله قال قال آه، قال أنبأنا يونس عن الزهري قال قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل لا يتسود القرآن أن أمت شريح الحضرمي أو wajen عن النبي صلى الله عليه وسلم annabi شريح ما قالت تكاوأك أمت شريح sai ce ai wannan mutum ne la ya tasawwajul qur'an wato baya yin fulo da qur'ani me yake nufi ya kwanciya da ba ya tashi da dare karanta qur'ani na fata gani wannan kenan kenan ana so ka karanta qur'ani da dare a nashi'atul layl hiya ashaddu wata'an wa mu ƙila. wato lokacin dare yafi dacewa da lokacin ibada ya yafi dacewa da lokacin karatu babu man kana lahu salatu bil layl fa alaiha an-nawm babu dake magana akan wanda ya kasance yana da wata sallah da daddare da ya saba yi dama shi daddare zai tashi sallah kaza fa galabahu alaiha an-nawm sai bacci ya fi karfin sa akan yin wannan sallah ka ta haka ne wani wasu zaka waye gari ka ji jikin ya yi tikis da abin da kake ma ba ka iya ba قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير رجل عنده رضا أخبره عن عائشة رضي الله عنها أخبرتنا عائشة بشل بارد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم babu wani mutum ta kuni lahu salatun da zai zama yana da wata sallah bilailin da yake da daddare fa galabahu alaiha nawmun sai bacci ba karfin sa akan wannan sallah ba fa zai hakan ba barcin ba zai fi karfin sa ba illa kataballahu lahu ajran ajran sai Allah ya rubuta masa ladan sallar wa kana naumu baccin nasu da zai yi ko da yayi zai zama masa sadaqatan alayhi sadaqa ce a gare shi Allah baya butulci eh inda ka saba yi kenan babu ismin rajuli ariba babu yake magana akan sunan mutum ariba da yake ce inda riban an gane indahu riban ana ce masa riba kamar ya ɗauko wancan sanadin da ya sake wancan bayani inda huriban yana da yadda yana da yadda ta Allah a kansa ko kuma ya yace sunan mutum ne قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المكلم عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الصلاة وانا دي يزمو هنا دوت الصلاة هو sallaha min al-layl da yake yin ta da dare fa nama anha sai wata rana yayi bacci bai yi ta ba da zalika sadaqatan wannan sadaqa ce tasaddaqa Allahu azza wa jalla alai da Allah subhanahu wa ta'ala ya na a gare shi da ita ya dore yin wannan baccin wa kataba lahu ajra salati zai rubuta masa ladan sallah wa ladan sallarsa قال أخبرنا أحمد بن نصر قال قال عن علي بن أبي بكير قال قال سنة أبو جعفر الرازي عن محمد بن مكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكرنا أو قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر ليس بالقوي بالحديث اسم الرجل رضا ينالكم عنده رضا أقاني وانسا ديك توا عن سعيد بن جبير الراوي الرجل عنده رضا نعم يتشي سنة متن يوه باب من أتى فراشه باب ديك مغانا أكون وان ديزوش فقصة هو يدعي القيامة ينا نفع إن يزو أيو زي قيام الليل sai ji ko motsi ma da kusan gawa fanama sai bacci abinda yake kawa kamala mutum ne ya ce zai mun laifin amma ya ce yi mun kwasa uku a kawo masa wani nono a kawo masa kayadda ya iba kuma ce in an jima in na farka ya farka ya yi ba zai farka Eh, an faɗi dai abubuwa da ake na dabaru in kana so ka kiyamun laili ko ka tashi da dare wato ya zama cewa tsakanin cin abincinka da allah alƙalli suka ci kama awa wani ci awa biyu ma kafin ya danganta da yanayin jiki yadda zai saba na ɗaya kenan na biyu ka kwanta a inda yake ba laushi ba a ƙasa za a kwanta ka sa ɗan shimfiɗar ka koma ya bunka ko barkan ka kwanta amma ba wannan katifa mai gida ta kuma kai tara ba zai yi ba zai yi ba kuma ya zama cewa ka yi wanka da ruwan zafi ba ruwan tsumi ba ruwan zafi duk gababin ka ne ka gaggata su inda ka san mai wankan jego zafi da izinin allah za ka tashi kawai tsaki inda ka san sanda za ka farka inda ka san da rana za ka dinga jin don kai wanka da ruwan zafi za kwanta kusan rabin gajiyar da ka ɗauko za ka zubar da ita wannan mujarrar ne kwarai da gaske ko kwanta inda iska take buga ka eh, inda iska tana bugo iska inda kake insha Allah za ka dinga farka Allah ya kiyaye قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال قال لسان حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة ابن أبي لبابة عن سويد ابن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كمن أتى في وانده ذو شفاء سوى ينوي أن يقوم ينا نفن يتاشي يصلي من الليل ثلاث فقال فقالبته عيناه سيدانون سكبك شبنسا حتى أصبح أيوة يقري له ما نوى ذا أروت مثل هذا قبل دينية وكان نومه صدقة عليه wato baccinta ya zama sarƙa a gare shi min rabbihi daga ubangiji sama da ubangiji ha kuma Allah ya kawo sarƙa a karɓa qala abu sufyan hadisi ne sahih qala akhbarna sa'id ibn nasr qala qala san abdullah an sufyan al-thawri ana abdata qala sami'tu suwayd ibn ghafala an abi dharr wa abi darda mawqufan amma hadisi hadisi ne marfu na'am babun kaifa babun babun kam yusalli raka'a nawa zai man nama an salatin wanda ya bacci ga barin yin wata sallah au mana'ahu waja'un ko ciwo ya hana shi misali da rana ya waye gari amma nufin su je zai wato ya kiyamun laili bai samu dama ba to da ciwo ke zai iya rama wani abu da rana kuma kamancin haka zai iya yi annabi sallam ɗabi'arsa idan bai samu sallar dare ba to yakan yi wato wannan salatin buharaka a da yawa ثلاث الضحى تقل كي ركعة كل صلوات الله وسلامه عليه حديث مهاني شوف في البخاري صحيح مسلم فاخر يجد سوى قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال قال لسان أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بيسلى جربة منعه من ذلك نوم بتشي هناشي أو وجع ko ciwo salla minan nahari sai salla da ranar sintai asharata raka eh, sai salla a goma sha biyu wannan jisun ya tabbata shi ma babun mata yaqdi man nama an shirbi min al-layl babu da ke magana akan cewa ma mata yaqdi yaushe zai biya wanda ya bacci gabarin karatun da yake ko ibada da yake da dare to yaushe zai biya wannan abu yaushe zai rama قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال قال أبو صفوان عبد الله بن عب... ابن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب تناج عمر بن الخطاب يقول لنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سلم يتي من نام عن حجبه wanda ya bacci gabarin karatun da yake yi ko ibadar da yake yi au an shay'in min ko kuma ya manta da wani bangare na wannan abu da yake yi faqarahu sai karanta karatun nasa fi ma bayna salatul fajr tsakanin salat al-fajr wa salatul zuhr da salat az-zuhr wato kutiba lahu za a rubuta masa ka annama qara'ahu min al-layl kamar yayi karatun sa ne da daddare ma'ana mutum ya tirsasa wa kansa in ka saba ibada abuwa ne yi wa Allah da'a kai kokari ka dawwama akai annabi ya gada ce idan ya fara ibada sai dawamar da ita ka jajirce a kanta wani ne ya ɗauki wani fi itfibi yake na ƙur'ani kullum wani ya ɗauki sojin bakar yana yin ta kullum ita ka'ida a ita ruwa ce dama zai yi ta bayan lawarsa da ike yi kar kai wasa ka ajiye shi tun da ka gano Allah ya taimake ka gano kai wani abu to fa ka daina wallahi kar ka daina duk bala'i da ka zo kana jin wahala ta ibada haka take kafin ta zama maka jiki za ta zama da wahala wallahi ma da kyar nake kaiwa ta yi zubi ka ɗauka ya eh, na ɗauki izifi shida nake yi a'a mai da shi izifi biyu kullum kullum ka izifi kawai kullum ka izifi biyu a wata ɗaya abdullahi bin amir bin amsu haka annabi sani kullum za ka izifi biyu ranar da kaji kana da nishaɗi kana da yalwar lokaci ka iya ƙarawa amma wannan bai zama kodiyoshi ba izifi biyu kawai eh kaga a wata za ka yi sauka wannan kina wani abu da mutum ya saba ina gaya muku billahi al'azim la ilaha illahu mutum sai ya sa wa kansa lokacin yin addu'a ka dinga warewa Allah wata awa guda da kake munajati da shi Allah maɗauki sarki ya kula da kai ya kula da rayuwarka ya kula da al'ummarka ya kula da imaninka ya kula da dukiyarka da 'ya'yanka da mutuncinka Allah ya tseratar da kai da bala'i ya tseratar da dukiyarka ka dinga ɓata lokaci a kai ka cire duk wani masoyin ka wanda lokaci ka shi a ciki mutum yana ji yana gani zai faɗi ƙasa kana da shago ƙato har biyu yana ta tsukewa yana ta tsukewa yana ta tsukewa koma ɗaya kullum kana ta cewa ai yanayi ne ai yanayi ne ai kaza yanayi ne yana ta tsoka ba a ranar duk ba abin da fa yake da wata ranar sai ya ƙare ka guji dariyar makiya ka zage wallahi ka dinga addu'a idan ka yi ja amma bugo ka su bugo ka kana gaban Allah to ba yanda za a yi mutum ba yanda za a yi mutum ya ce falam a kun biduwa aika rabbi shakiyyan kun san ma'anin wannan Allah ni na san ba zan tare ban na roƙonka wallahi Allah ni falam a kun biduwa aika rabbi saqiya wallahi Allah ba zan tare ban na roƙonka to ku tsaya ku yi Allah ce kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ka ce musu Allah ya ce fa ba ruwa na da ku in ba za ku yi addu'a ba fakar kan zafin fa so bai kun yi lissafi to ku mu zuba ku gani za ku abin aikace an zara yau mutum tana tafiya tsar wallahi ko karatun sai kai addu'a in baka wallahi ba su baka na ba akwai mayu kujerar ka zo ka kamar an hura mata wuta kai ba gona kake nema fa ba shugaban kasa kake nema ba ba wani darasta kake so kai ba a'a kakkai shi bai yi ba karatu ba karatu kai ba kai ba shi bai ba kai ma ba za ka yi ba a sa maka sallallami lokacin karatu kai a sa maka shashawatau ka ce wallahi da Allah gaya musu ba na jin daɗi kuma ciwon baya tashi sai za a je makaranta inda za ka zo ka buɗe waya sai ka ji ka garau ofis za ka ji sai ka ji mana abun ya dame ka baka jin daɗin ofis kama na hura ma wuta addu'a za ka dinga yi ga addu'a ka dinga bakara in za ka iya kullum ko duk sati ka dinga yi ka dinga wanka da ruwan zamzam ka dinga jike kanka da shi ka dinga cin dabino guda bakwai duk safiya ji tafi jina ali duk hadisi na gaya muku dinna ka dinga jin sa'alar riq kafin ka ci komai dabino bakwai ka dinga yi ka dinga cin dabinon ajuwa ko sun ko guba aka baka za ka tashi ku dinga yin wa'ina abubuwa ka dinga yin istighfari astaghfirullah kai kai kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sawa kanka ba dan ba dan ba na faɗi wani abu <laughs> to Allah ke ka dinga karanta su da yasin sosai musamman 41 ina ga ya muku ku je ku ko sai mu ce ko ahlus sunna ne ba mu ce mutum ya ajiyo shi ahlus sunna baya addu'a wa ya gaya maka ba za a jifi ka ba wa ya gaya maka wa ya gaya maka wannan magana yana da asali amma ta zama mai igiya ko mai bargo ko mai usul shi ne amma wannan abu yana da asali ba ya eh, kwarai kuwa bin ba su rashin hulma ya magana ce magana ya ci nan fa yana da asali mutane cikin to sai da sosai ita ce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa mutane bi makatar da kafiran makka wajen Allah bai na aji musaddan domin kan musaddan ba ka shi kai duk wanda za ku dinga biya za ka shiga mota ka shiga daji ka dinga wani addu'a wannan ayar ka kai mai sassa ba wani kiji nafa da zai kawo maka da izinin Allah da izinin Allah Allah zai tsari abin sa Allahu yana ja'alukum fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wa ja'alna bayna aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshnahum la yubsirun ko mutum ne baka so ya ganka da Allah gwada gani ka dinga yi za ka zauna lafiya ba kuma ba su a dinga faɗa ne hatu a aini ahalus sunna ne to wanda abun kuma sunna kuma ka ji ka aji malamin imamu nawawi yana da littafi akan al-azkar shi da ke ma dan baya 600 da ya rasu da wani abu 676 yana da littafi akan al'azkar na amir sallam ko zikirai imam tabarani yana da littafi kitabu du'a waye na kitabu du'a waye na kitabu da'awatul kabir waye na dawa duk suna da shi Ka ga littafi dan kare ne daddan mutum ya addu'a na sunna da na magabata shi tafsir du'a da muke dinna kai ku dinga wannan addu'o'i Allah zai tsare ku zai tsare bayan ku zai tsare dukiyoyinku, ku dinga yi ba dalilin da mutum zai zauna baya addu'a ba dalili ba dalili kai ka samu ganyen magariya ka yi wannan suro ibn kasir rahimahullah ba suna iyayen sunan ba na kashin tafsirin sun wata ba'u ka je karanta za ga yana magana na ganyen magariya din nan ina faɗi cewa magabatan su gashi a karanta wata ba'u falaki da nasi aji kursi falaki ulhu allah da sauransu a cikin ruwa ga ganyen magariya guda bakwai a dandaka azuma sai wanka da shi za ka tashi da izinin Allah da mai mutum zai zauna baya kuma addu'a abubuwa na shirka ko abubuwa na rufa idan su ne haramu amma ba a hana ka addu'a ba ba ana kawo Allah ne. ba ana kawo wallahi ba ka ba ka ba ka ba shago ma ba za ka ce ba baki al’ayin haƙ kambun baka gaskiya ne ga kuma hasada ga gaba ga mugunta ga jifa ga agumi ga waye da shirinsu na rantse maka da Allah karatun nan ba za a baka kai ba in ba kai addu'a ba na rantse ma da Allah karatu ba za a baka kai ba ofis ba za a baka kaje ba to karatu in kai karatu gwamna ake zama to idan an maka hasada akan karatu ina ka ka dauko hanyar da zaka zama wani abu na duniya sun dama magana duniya suke ai ba su baka baka ta cike addu'a yan uwa ahlus suna muka ga malam mutum an zo ana ta an jefe shi yana ta abubuwa da sauransu ko shekaru sun taba shi kowaye da zarar ka zo sai ga cewa galibi mutum baya azkar din ma da ake yi baya yi azkar din da ake baya yi wasu ma sun fake da rigar suna wallahi ma na jifa suke harkar darni suke yi da su ake jifa mutane wallahi ma sun fake kuma da rigar suna din da su ake wannan jefa-jefa kuma ka yana ka tashi ba ka kai addu'a ba ka ga mutum ya zo sosai abubuwa da yawa shi ba wai sai ka faɗi ka zama mahaukaci ne za ka ce wai ko san ya kama ka ko wani abu da sauransu kai a ibarin ka ya abin da yake mai kyau a ka da duniyarka da ka daga cikin akwai magana sirri Allah subhanahu wa ta'ala cewa al Muhammad sallallahu wa iya kadu da kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr fa yaquluna innahu la majnun Allah ya ce kafirai ba sun kusa ta halakar da kai da kambun bakan su da suka ji kana karatun Qur'ani su halakar da kai su bige ka ba wai sanda su kana irin kuɗi ko na abu a'a kana karatu ana yi haka yi wani karatu ne bayan su wani suturar da Allah ya maka ne bayan su wani kaza bayan su wani kaza bayan su to dama suka shirya kullum da wanda yake so ya zauna lafiya sai shirin ko ta kwana hmm. wato alwuƙatu khairu min ila hmm. akwai akwai duk wannan abubuwa da suke ci na mutum tashi na matsari Allah ya tsare shi akwai wannan magana ba ba wanda zai ce babu shi akwai hmm. akwai amma a zo a ce koyoyi mutum ya zo ya zauna wani shi baya addu'a baya addu'a sai dai ko ce ka duba ma an idar da sallah azkar din ma ba da ake ba ma ba tsaya a yi ba ba a tsaya a cika 33 uku din nan a tashi abin nan ba ma a tsayawa aji kursi din ba tsayawa ake ake yin da ba kana gani rayuwa tana tafiya za ka je ka faɗi sai yanzu sai aka yi wa mutane tun da yanzu da asibiti sai aka yi da rufe idan mutane galibi ta ce layi layis ne kama ka aika sani Aika kaza ne ai kaza nan ko su magabata ba haka suke kallon abin ba hadisin Abdullahi da Mas'ud cikin sahih Bukhari a eh, cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbali Abdullahi da Mas'ud shedani ya shigo jikin mace zama sai zama da ita bakakin mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas ko sati uku bai ba an kawo mace inda zai ta abinci ko ya zo gaban mutane zai ta abinci to sai dinga sai ya bata abincin kowa yana wasu abubuwa shedani sun buge shi ana kawo shi manzo a sai addu'a duk duki sa wani aljani ya fita daga bakin sa da bakin sa kamar dan kuikuyo duk na abubuwan akwai su ka dinga kama kanka ne kanka rukuya kai wanka da ruwan zamzam ha kai ma ka sha ko kai ka dauke ka game ibn qayyim rahimahullah ki fada an gani ibn nabawi yake cewa ka dauka kai karanta fatiha a ciki yace ni ni ni din na ibn qayyim yace anan haram anan harbul makki na daga zamzam na karanta fatiha Allah ya yi mu wata damuwa ta ce nan take Allah ya dauke mu ita ha kawai karanta fatiha kawai ba ba kawai ba fatiha kawai na ce kawai ne dan ka gane cewa ba ta nun doga amma fatiha ta fice kawai ka karanta ka sha da galibin ruwan da kake sha kana yi masa addu'a domin shi ruwa ɗabi'a ta jijiya yake bi shi ɗani ba a yin tsafi sai da shi ba a sihiri da shi shi ma jijiya yake bi ka ce jijiyoyin jikinka da ambatan Allah ka ta wa shiɗan so da aka ce nan da Allah ni zaman nan da ake yi ban gane maka mutum ya zauna cewa baya addu'a in an magana cewa shi ahlus sunna ah to ya an hana ka na bokaye to kuma suke na sunna ai an gana ka rabu boka take da sunna da sunna ma ba ka yi kuma ita ubar shi haka saboda lokaci yan an zama abinda mu faɗa jini alkuwa maladin mu faɗa su sirri allah kafi fi mana su'an da rabbi karbi zata mai suwar wa salama an musulmi da alhamdulillah rabbi allah kai كي كي تكلم akwai zan littafai da zan gaya muku da ya kamata ku dinga yin biyar an gane ko a ga wani bakar fadon ku